بارة في المحضر تأتي لنا بالنظر وبعد على نشو غبنزما أي مرتبة ما سور تبودي ساقرم لا الدين باكتايا وإن لا روكو أحضرنكو ذا قصام حاملي سبولا gudun kar ya zama na cikin lokaci na dukkanin fadawa da ke tare da mu a wannan farfajiya ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadarin shugaban limamai baki daya shine limamin gurzawa da sisalawa wanda muke masa fatan shekaru nan gaba allah ya iya yi ne sa'an nan adaran imamai baki ɗaya ga shehunanmu sheikh imam muhammad tayyib abubakar al-kutubi imamin ababu ga shehunmu a sheikh muhammad shadi ramadan da dukkanin shehanai da ke tare da mu ga khalifa sheikh muhammad habib as-sufi ga babban limamin dan namu limamin gurmawa na ashantirin baki daya da dukkanin malumma da sarakuna da limamai da almajirai da iyaye na maza da mata yan uwa na almajirai ina muku sallama ta musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko suna miƙa godiya na zuwa ga dutuna na wannan maulidi na gidan gurmawa da aka wata kasanto zuwa gare ni ko da yake ni ba gurme ne saboda albarkacin limamin gurmawa wanda yake yayayen gare ni kuma malami na to abin da ya sa ban san wani limamin gurmawa ba shi ya zama akwai wani limanci da ya bani yanzu haka ina nan ina shirye-shirye da za a yi a mini wannan dare liman wa Allah ya kai wa rana na alhamdulillah dalili kenan yasa ni ma ina cikin gurbawa ni ke da a akan haka dukkan jama'a baki daya Allah ya saka muna da alkhairi illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yasa ce kadan domin mu'jiza na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mai fasaha mai balaga ko wani malami da ya isa ya ce zai kawo da dukkanin mu'jizozi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda bai yiwuwa mu yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu kawo shehu ibrahim ba so da yawa mutane in ana zance na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu ne na karatu da ka ce shehu ibrahim ya ce sai ka ga masu saki na yi wasu suna haka wani kuma kaza kaza a'a to in an ce buhari ya ce ibnu taymiya ya ce imam malik ya ce kaza kaza me yasa wannan baka damuwa a shehu ibrahim shi ma malami ne kuma malamin tafsiri ne ana magana wanda suka yi tafsiri shi ma ya kamata a kawo shi malami ne kuma sufi in ana magana magana wanke zuciya dole a kawo shi Ibrahim shi yasa in ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a ce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce ce wala tataraha law mala'atul mujaddada da zan cika ku manya manyan littattafai da mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la tajanaha ba ta karewa shi sa kadan daga cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanto ina fatan bisa tasbika lokaci na ya tsawon minti biyar da fatan za ka bani alama saboda takaita ya zama bacci lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi mu'ujizozi waɗanda suke la tu'adu wa la tusa bal annabawa da manzannai da suka gabace shi dukkan wani mu'ujiza da kaga wani ba annabi ya nuna to daga mu'ujiza ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda maulan mushaf ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake gaya mana a cikin diwani yana cewa fa inna li kulli anbiya li kulli anbiya khawariqan min al-mustafa kad kullum kullu kharifi yace lalle ne annabawa dukka suna da mu'jizozi to amma bari gaya maka dukkan wani annabin da ya zo da mu'jiza ya samu mu'jizar ne daga annabi muhammad sallallahu wasallam wa aya ay wa ayatu min ayatihi ayun nabiyina qablahu mu'jizozin annabawa da suka shude a gabaninsa daga mu'jizozi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce mu'jiza kamar yadda Ibn Mansur ya ce in an ce abin da mu'jiza shine mai amurin khariqul lil ala lamari wanda yake mai kekawan al'ada mutum ne ya zo da wani abin da ya gagari koyo wanda shi ake kira mu'jiza a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi mu'jizozi akwai mu'jizozi waɗanda suka auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah yake tare da sahabansa waɗannan mu'jizozi sun faru sun shure waɗanda ke zamanin annabi sun ga waɗannan mu'jizozi sa'annan akwai mu'jiza na annabi wadda take khalida da wamamma kuma mustamirra har wa yau wannan mu'jiza tana nan tana gudana ila qiyamis sa'ati sa'annan akwai mu'jiza na annabi wanda Allah ya ajiye masa wannan sai a lahira zai nuna wannan mu'jiza wanda cikin annabawa duka ba wanda ya isa ya nuna in lokaci ya saba a kowanne ya za mu yi magana akan ɗaya ko biyu daga cikinsu mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wa'anda manzon Allah ya nuna a zamaninsa suka gabata yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da dabbobi daidai da bishiyoyin itatuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da su waɗanda duka mu'jiza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya bulbulo a cikin tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun gaya shi cewa ba ana samun ruwa a cikin yasu hannu ba sai dai jini jini ake samu in an yanka hannu jini na su ba to yau sai ga manzon Allah ruwa ke bulbulowa daga yasun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya cire hannu yayi addu'a ya dora a mara lafiya a take yake warke ruwa ba sai an sai an jima a ce sai an jima ya warke ba a'a a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake warkewa ga su ga su ga su manzo Allah ya tada matacce ya tada mamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan iruka annabawa da suka shure Allah ya ba su wannan mutuzobi amma duka daga mu'jiza na Annabi sallallahu alaihi wasallam anhu ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a share ila muslim mazan Allah ya yi nuni zuwa ga girgije fasada sai girgije ya rinka zubar da ruwa musa har abada ruwan nan ya rinka zuba bai yanke ba wannan ko mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan mimbari sai ga wani bawan Allah daga cikin sahabbai ya shigo wallahi ya ishe mu dabbobi suna mutuwa mu ma ga shi kishin ruwa zai kashe mu ya manzon Allah ka rokar mana Allah a mu samu ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cira hannun shi a sama shikenan a take ga hadari an yi ruwa an yi ruwa an yi ruwa kwana uku ruwan nan bai yanke ba har ya kai kuma yanzu ga shi hadarin da aka nema ya kai kuma yana tsure gidaje yana barna ji malam a ɗin harziya ya ce wa rahafun alama anama gadahu wai arha in ya zama kuma ya yi yawa zai cutar da talibai ce zama tsada yanzu gashi an nema an hadari kuma ya kai yana barna aka ce ya san Allah ruwan nan ya isa haka nan a rokan mura Allah ya kame manzo Allah ya ce hawalaina la alaina ya ubangiji muna roƙo hadarin nan ya je baya bayan mu kewaye da baka ya je yana zuba kuma haka ya faru maluma suka ce Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi ya kai masoyina ka roke ni in baka na baka kuma bayarwa na soyayya kuma ka ce in kame to ni ba zan bayar ba ni ba zan kame ba sai dai ruwan ya je karshen duniya ya rinka zuba kuma ya shure ga su ga su wa shukka da huzar zarjahu shehu ya ce an tsara zarjahu wannan girgije yana rufi da shi wata an saba wata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa kahure ne suka nema ya manzon Allah in dai kuwa gaskiya kai annabi ne ka bari ainihin wannan wata ya tsirabe suka wada yayi kaza yayi kaza duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu suka gani sai suka abu Abuja da ce kai wallahi muhammad ya yi sihiri ai wannan ku yi mana mu yana zai iya yi mana da wani amma waɗanda ke kakana kasashe duniya su bai iya yi su sihiri ai ku bari in ke sun shigo mu tambaye su kun ga wata ya tsage aka jira kuwa masu fatauci suka shigo aka ce rana kaza lokaci kaza wani abu ya da kuka gani suka ce eh mun ga wata ya sake me ya faru ne wani suka tabbatar lalle annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faru wa iz kazzabu yayin da suka karyata kar anzala da hakumu kama sai Allah ya saukar da alqur'ani yana yin hukunci yace iddarabati sa'atu wa shaqqal qamaru kaga wayannan mu'jiza ne da suka faru suka wuce To mu'jiza wadda take khalida dawwamammiya kuma har yau tana cikin ta ce alqur'ani mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar alqur'ani wanda ya gaci yadda larabawa masu balaga da fasaha zamanin nuna balaga da fasaha alqur'ani ya sauka ya zama la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi ko yau mutum kake karanta alqur'ani kai dai da gangan ke ba ba ba ya hukuri da ayar nan ba haka ake karantawa ba alqur'ani ke baka isa ka shigo da wani abin da yake ba ko a cikin alqur'ani ba kuma baka isa ka karanta ba wanda alqur'ani nan babban mu'jiza na annabi wanda har yau tana shudewa a kanta za mu yi magana na mu'jiza daga cikin mu'jizozin annabi suke gaibu ne me yasa na so yi wanga magana nan ainihin kamar sati biyu da ko uku da ya shuɗe a gidan rediyo a ji mutum fa yana kama yana daga cikin masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi al'umma ne na annabi amma gidan rediyo ya saya ya bude baki yana cewa annabi bai san gaibu ba ya ce kai duk wanda ya ce annabi ya san gaibu in ya faɗi haka ne da gangan ya yi kabbara kar ka bi shi sallah ya karya ta alƙur'ani wai wanda duk ya ce annabi ya san gai mai shi kafiri ne ya ta kawo aya wai ya karya ta alƙur'ani domin alƙur'ani ya ce kaza ya ce kaza da zai kaji mu'ujiza na alƙur'ani ta gajiyar da fahimtar sa saboda me saboda kiyayyar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya manta da ayoyin kuma da suke tabbatarwa Allah yana nuna ma ba'adin bayinsa shashin gaibu in ka ce annabi bai san gaibu ba kai ne kai rinda ka zama kafiri abinda za ka ce ba dukan gaibu annabi ya sani ba amma wallahi in ka ce annabi bai san gaibu ba a take ka yi rinda don me yasa shi wannan da ya karyata ya ke magana ce kowa ya ce annabi ya san gaibu ya zama kafiri kar ka bi shi sallah ina ka samu wannan karatu da uwana menene wanne bi annabi ya maka to mu kananan almajire muna masa rai manyan mu ne ba za ba su da daman da za su je suna tanka ire-iren wa'annan amma wallahi mun sha alwashi kuma mun yi masa raddi har wa yau kuma muna yi wanda ke bukatar kake masu shiga kan social media detenção era é